This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da mita 25. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da kuma niyya FM a birnin Kwanni. Haka kuma za a iya sauraren mu a kowane lokaci ta kafa sadarwar yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da sake saduwa a wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Da shike yau take Kirsimati, za mu kawo muku shirinmu na musamman na gaishe-gaishen Kirsimati daga 'yan uwa da abokan arziki, amma kafin nan ga labarin duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu majalisar ɗinkin duniya ta goyi bayan shawarar da jamhuriyar afirka ta tsakiya ta yanke na dage zaben ƙasar da aka iya ayyana makon gobe da kwanaki uku majalisar ta ce wannan mataki ba koma ba ne a ƙasar da take fama da matsaloli a gani na gaskiya ganin batun tsaro mai sarƙaƙiya da ƙasar take fama da shi yana da muhimmanci a yi zaben nan cikin yanayi mafi dacewa in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik a lokacin da yake magana a birnin new york ya ce ofishin kiyaye ayyukan zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ƙasar zai taimaka wa jamhuriyar afirka ta tsakiya wajen raba katunan zaɓe da kuma zai agazawa dakarun ƙasar a ɓangaren tsaro tun farko hukumomin ƙasar sun ayyana zaɓen shugaban ƙasa da na ƴan majalisa ranar lahadi mai zuwa yanzu an tura shi zuwa laraba talatin ga watan nan na disamba bayan da jami'an ƙasar suka lura cewa suna buƙatar ƙarin lokaci. a siriya yan gwagwarmaya suka ce hare-hare da jiragen yakin kasar suka kai kan ƙauyukan birnin damascus waɗanda suke hannun 'yan tawaye sun halaka akalla mutane ashirin ƙungiyar da take rajin kare hakkin bil'adama a siriya mai cibiya a ingila ta ce mata da yara suna daga cikin waɗanda waɗannan hare-hare suka rutsa da su a farmakin da dakarun gwamnati suka kai jiya alamis kan ƙauyen da ake kira hamuriya wasu da dama kuma sun jikkata a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya walid muallim ya ce a shirye ƙasar take ta shiga taron sulhu kan rikicin da ake a sham ɗin da za a yi a geneva ba tare da shishigin ƙasashen waje ba ta bayyana haka ne mako ɗaya bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani shirin sulhu da ƙasa da ƙasa ke goyon baya da zummar kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar ta sham ke fuskanta ministan ya bayyana haka ne yayin da yake magana jiya alhamis a birnin beijing inda ya gana kuran aikinsa na china wang yi muallim ya ce tawagar gwamnati za ta shirya da zara ta sami jerin sunayen mutanen da za su wakilci 'yan tawaye a ƙasar afghanistan hukumomi a yankunan karkara da ke lardin nangar har sun ce tashar rediyon ƙungiyar isis da ake kira sadat khilafat wato muryar daular islama wacce take yada farfagandar nuna goyon baya ga kungiyar isis ya daina aiki tashar wacce take kwaikwayon takwarorinta a iraki da siriya tana, tana aiki aƙalla sa'a daya wuni inda take jawo hankalin matasa waɗanda suke fama da kuncin rashin ayyukan yi wadda ya kai kashi 24 cikin 100 rashin aikin yin ya fi tsanani ne tsakanin matasan waɗanda ƙungiyar ta isis take auna farfagandan a kansu. su a halin yanzu kuma tsoho wato tashoshin rediyon na isis da yake yada farfagandar an ji yana yada takin yancin kasar ta afghanistan da wasu kaɗe-kaɗen gargajiya kakakin gwamnan nan ga har ya ga murya amurka cewa hukumomin yankin sun samu nasarar tsaye da aikace-aikacen rediyon yanzu suna ƙoƙarin gano inda rediyon yake amma wasu jami'a karamar hukumar suka ce sai ta yi wasu dakarun kasashen ƙetare da ke ƙasar ne suka taimaka hukumomin na yankin su rufe gidan rediyo baki ɗaya to labaran duniya ake sauraro daga nan tashin hausa na muryar amurka a nan washington dc wani sabon tarzoma ya barke a yammacin kogin jordan jiya alhamis har jaman tsaron isra'ila suka harbe suka kashe falasɗina uku waɗanda suka kai hare-hare da wuƙaƙe da kuma farwa mutane da mota mutum na hudu an kashe shi ne a wata aran gama da dakarun na isra'ila a harin na farko wani bafalastine ne ya daba wasu masu aikin gadi ko tsaro su biyu wuka a yammacin kogin jordan a garin da ake kira ariel kamin a harbe a kashe shi jim kaɗan bayan wannan ne wani bafalastine ya yi ƙoƙarin ya kai wa sojojin isra'ila hari da screwdriver kusa da garin hebron suka harbe suka kashe shi ma an harbe a kashe wani bafalastine bayan da ya yi ƙoƙarin ya farwa wani soja da mota sojojin isra'ila sun kashe wani bafalastine na hudun a yayin da suke kokarin kama wani kusa da garin kalandiya a yammacin kogin jordan wannan ta tarzoma tana zuwa ne a daidai lokacin da cikin 'yan watannin baya nan hare-hare da falastina suke kaiwa kan yahuda ya assasa ita kuma isra'ilan take daukar matakan kare jama'ata wadda babu alamar sassautawa a kasar belgium mahukuntan kasar sun tuhumi mutum na tara dangane da harin ta'addancin da aka kai a birnin paris ranar sha ga watan nuwamba kamar yadda aka gani cikin bayanai da masu gabatar da kara a kasar suka bayar jiya alhamis mutumin wadda aka bayyana sunansa da abdullasi dan kasar ne da aka haifa a biyar. an kama shi ne ranar talata a birnin brussels kan zargin kisa ta ta'addanci da kuma shiga ƙungiyoyin ta'addanci kamar da sanarwar ta ce an iya bada bayani dangane da kama shin saboda gudun kada abokansa ta fuskar ta'addancinsa ankara 'yan sanda a belgium sun tsare mutane biyar ciki har da wasu 'yan uwa su biyu lokacin da suka kai su mame dangane da harin da wato da kai kan birnin na paris hukumomin kasar ba su bayyana mutanen da suka yi tsare da su ba kuma suka ce ba su gano wasu nakiyoyi ko kuma makamai a gun mutanen ba yau take kirsimeti kuma papa roma francis ya jagoranci 'yan ɗarekar katholika miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyu a faɗin duniya yin addu'o'i na shigar kirsimetin a jajiberin ranar wato jiya alhamis a majamar st peters basilica a cikin jawabin sa papa roma ya tsawata kan abin da ya kira kwaɗayin mallakar abin duniya jin daɗi da kuma tara dukiya ya buƙaci jama'a su yi la'akari da yanayi da kuma inda aka haifi sayyidina isa alaihi salam ya ce ya buƙaci jama'a hakan ya buƙaci jama'a su kasance masu sadaukar da kai da gudanar da rayuwa cikin tsanaki ba tare da zarmiya ba. labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na musamman na gaishe-gaishe na kirsimati wanda grace alheri abdu za ta gabatar. right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Alisa, Look at when we Christmas last year. Na watan cewa yayi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, Tare da sallama masu saurare barkamu da asuba muna kuma yi wa ilahirin al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Grace Alheri Abdu ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba mazauna Amurka maza da mata yara da manya damar sada zumunci. Merry Christmas and Happy New Year. Alheri Aliyu Auta ina gaida 'yan uwana na Omi Yohana da mai gidanta da 'ya'yanta a malumfashi. Ina gaida Musa Barau da matarsa Habiba da 'ya'yansa a Kaduna. Ina gaida mai dawa da matarsa Rabo a mararraba kankara tare da 'ya'yansu duka. Ina gaida Abbas Soja da matarsa da 'ya'yansa a Lagos. Ina gaida Yusuf Haruna da matarsa sa'adatu da yaranta kuka sheka ina gaida hajara haruna da malama hadiza ayuba da iyalansu duka a malumfashi ina gaida asabar musa bahagu da mijinta da yaransu dukansu a malumfashi ina gaida yara na abida salli da mai gidanta da yaranta da suke zaune a jos ina gaida baraka aliyu da ali sabatu Unni aliyu a malumfashi fashi ina gaida ibrahim sani da matarsa hajara ina gaida nuhu sani da matarsa da yaransa da safiya bako da ta duniya ina gaida iyayena mama maryamu tambaya malumfashi da kuma abu sali malumfashi ina gaida sauran 'yan uwa da abokan arziki duka da ke zaune a malumfashi da fatan za su yi bikin christmas lafiya a huta lafiya na gobe. suna na yata gideon gata na so in gaida babana maika gata a abuja na so in gaida kakana kakaka a malufashi kasina na so in gaida cousin dina a jos abuja ana so in gaida antes de a jos montas nasu in gaida kowa a kan na so in gaida iyayensu barka da krismeti suna na ruda gata daga nan maryland america ina so in gaida su kakaka da kwaba a malumfashi ina musu barka da kirsimeti ina so in gaida su uncle tamtam da iyalinsa a jos ina so in gaida momidas da iyalinta a jos ina so in gaida su uncle jedi da iyalinsa a malumfashi ina so kuma in taya alisa murna domin auren ubangiji allah ya ba su zaman lafiya ina so kuma in gaida su su mama a bauchi maman yara ake ce da ita ina gaishe su barkansu da kirsimeti ina gaida su alheri da mai gidanta fasto barkansu da kirsimeti ina gaida momi banta a abuja ina gaida su momi aliyu a abuja ina ce barka da kirsimeti what is christmas christmas is for caring what is christmas christmas is for sharing What is Christmas? Can't you guess? Christmas is for happiness. Where is Christmas? Christmas is at your house. Where is Christmas? Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell? It's where loving people dwell. Your Nana, Emily Pukuma, and then Biernin, Washington, D.C. dani da mai gidana. Captain Garni kuma kwamandan soji a nan Washington DC. Muna isar da gaisuwanmu na da kirsmati da sabon shekara. Da farko muna gida Reverend, Reverend Alfred da Comfort Hukuma. Da kuma Sibiya, Sibiya da mai gidanta da yarsu Adasa. Titida da mai gidanta da Dantu Abba. Hilni, the Megidanta, the Malam Asuda, the Malam Jimmy. Munakuma Geda, Malam Benson, the Malama Rifkatu Jelani, the Dukan Ialinsu. Munageda Yarin, Margai Justice, Istifanus Thomas. Yalin Justice, Nathan Musa, Yalin Reverend Christopher Briston Agombi, Yalin Saro Buba. Yalin Pharmacist Hanya Dasera Hazia. Munakuma Geda Yalin Baba Yali Gasa Malum Fashi. Munageda Malam Sani Nikita Nagombi 2 Clinic. Da Yalin Inspector Nines Zira Agombi. Muna kuma gaida abokanan I Ihas Idris, uh, Dr. Abdulaziz Adamu, Dr. Amos Peter Zira Luka, Yusuf Chidama, Balan daiti Lawandi Bala, Muhammad uh, Suleiman, Samuel Jonathan Chop Chop da duk sora abokanin arziki. Muna kuma mika gaisuwa zuwa abokaninmu na Ghana, Baba Makari da Malam Bawa da malam Rukaya a Sabon Zango. Da e kuma abokaninmu a Niger, Malam Yaya Ibrahim Yaya da abokinmu a Senegal, Mamadou bodia da Matarshi, da yaransu. Da fatan an yi kirismeti lafiya, Allah nuna mana sabon shekara mai albarka mun gode. Sunana Helin Bako daga California, ina isa da dubban gaisuwa na Kirsimati ga sarkin tangale mai girma Abdu Buba Masheru da jama'arsa. Ina gaida yayana David Bako da iyalinsa a Gombe. Ina gaida Addata Norma Ade da mai gidanta a Abuja. Ina gaida kanina Dalton Bako a Gombe. Ina gaida Orisa Ganwata Masam a Gombe. Ina gaida Antina Bilkatu Kure a Biliri. ina gaida anti hadiza hamma a gombe ina gaida antina ruth shiru a gombe ina gaida mama elizabeth labala a gombe ina gaida kawuna mai dawa a abuja ina gaida kawuna marula korok a banganje ina gaida kawuna adam bako ina gaida kawuna meshak bako da kawuna ɗanladi bako da antina asabe bako a banganje da ita kuma a sanat bako a banganje ina gaida ƙawayena elvina jibrin dawa a bilire fati radekson a tanglan fati ishaya malum a bilire delu tari maman ango a bilire na tuwale da kori a tal da ita iros ikebe a bilire da abigail Kwangs a Biliri da ita Renos Lakadiabe. Ina gaida ita Leona Tele da Grace Gado da Hadiza Yem da Mary Malachi a Tanglan. Ina gaida ƙawayena keshia Bintus da ita Apiomi Lakwasa. Ina gaida ƙanwata Eunice Kure a Biliri. Ina gaida matan Nigerian Women Against Violence ina gaida ita antina Mero London da ita Sonia Lawrence da Hawa London dukansu a Banganje. Ina gaida kawuna Muhammadu Kashire Ayola da fatan za a yi Christmas lafiya. Kai ne kaɗai, kuli maka sujada. ka farkon komai da karshe kai ne kadai yau ba ma dawami o gama mulki dubai na ka ne harabana kai samu ya daga yau harabana bari girma da ɗaukaka su tabbata yakinakum suna gaishe hannu takum baki takum kausar takum ankwat magnan onle charity john takum victor takum spring r daniel lot Tchien lot da emmanuel takum da annabel takum da jack takum suna gaisuwa ana son shi barka da christmas sunana isaac so brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. bishara a nan Chicago a ƙasar Amurka ina murnan aika da saƙon gaisuwa ta Christmas na wannan shekara ga 'yan uwa da ƙaunatattu duka waɗanda suke Najeriya musamman ina cewa Ubangiji Allah ya sa a yi wannan hidima a yi wannan biki ta Kirsimati lafiya ƙalau na ba da gasken cewa Ubangiji Allah wanda ya kamu ga wannan lokaci zai tabbatar mana da haka ina cewa a yi hidiman tare da ɗaukaka na sunan ubangiji allah domin bishara ta bunƙasa a duk inda za a yi wannan hidima bari dukanmu mu ɗaukaka kristi yesu kada mu yadda mu shigo da wani abin da zai zama mana abin kawo a kunya ga sunansa ina murnan tare da ku cewa ubangiji allah ya kamu zuwa wannan lokacin kuma ya tabbatar mana da na gaba. ubangiji Allah ya bishe mu ni ne injiniya dauda a nuhu daga amurka jihar sakarwana ina fata ne a wannan hutun kirsimeti yan uwana suna lafiya da iyalinsu ina gaisuwa yayana injiniya istifanus a nuhu da iyalinsa mona marcus da iyalinta gideon da kuma monday a nuhu da iyalinsu gaisuwa gare ki surukanawa da kuma yaranki da iyalinsu Christiana eh, Justina da kuma Giwa na fatan dukansu kuna lafiya Ubangiji ya tsare ku a wannan lokaci har sabon shekara mai zuwa gaisuwa a wannan Christmas na gode. na Janet Lambda daga Maryland, USA. Ina son gaida Friday Lambda da Sarah Lambda da kuma Mrs. Um, Lashad Laven, Lamdo Lashad Laven da kuma Konji Borat da kuma fonshin lantar da duk mutanen lantar da kuma kanwaye na da brother na sarah lambda nancy lambda judith lambda da kuma kawata masjid pompe da kuma bob sanina ina son gaishe su alisa fata a gama christmas nan lafiya sunana Bitrus gwamna ni da iyalena muna a garin Mount Pleasant a jihar Iowa. Muna fata dukan ko a fadan Kagoma kuna nan lafiya. Muna gaida sarkin Kagoma wato Pope Gong mai martaba Paul Zaka Yom. Kuma muna gaida retired General Adamu jerry da Rear Admiral Anuhu Yom. Muna gaida su eh, Andrew Joma da iyalansu. a can a zangon kataf kuma muna gaida yakubu gora da iyalinsa a kaduna muna gaida su bashir usman da iyalinsa to bash ya martabus muna fata dukan kukunanin lafiya wato wannan christmas yaran mu za su zo su yi ina da mu za mu bude saraban da muka ba juna mu ci abinci mu ci shinkafa kuma mu je church muna fata dai wannan sabon shekara zai kawo mu alheri. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu a shirinmu na rana idan Allah Ubangiji ya nuna mana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen. Kafin mai sallama bari in bi sahun sauran mazauna Amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara da ke kamawa mako mai zuwa idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu zaman lafiya kasashen mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga iyayena Reverend Iliya Gata Malumfashi da kakaka da 'yan uwana Mrs. Das Nehemiya Gata Linda Yakubu Tambaya da kuma Mika Gata dukansu da iyalansu. Ina miƙa gaisuwa fata alheri ga Ladi John Amiyango da fatar an shekara lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shiri musamman Julie Gresham da jami'an ɗakin labirari da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. a ci gaba da shagulgulan kirsimeti lami lafiya da alheri Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa Merry Christmas and Happy New Year. To madalla da fatan kun ji daɗin gaishe-gaishen sai kuma a shirinmu na gaba za mu kawo muku kashi na biyu na waɗannan gaishe-gaishe. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta goyi bayan shawarar da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta yanke na ɗage zaben ƙasar da aka ayyana farawa makon gobe da kwanaki uku. Majalisar ta ce wannan mataki ba koma ba ne ga ƙasar da take fama da matsaloli. a siriya yan gugurmaya suka ce hare-hare da jiragen yakin ƙasar suka kai kan ƙauyuka da ke birnin damascus waɗanda suke hannun yan tawaye sun halaka akalla mutum ashirin ƙungiyar da take rajin kare hakkin adama siriya mai cibiya ingila ta ce mata da yara suna daga cikin wadanda suka har yaran suka rutsa da su a farmakin da dakarun gwamnatin suka kai jiya lamis kan ƙauyen da ake kira hamoriya a afghanistan kuma hukumomi a yankunan karkara da ke lardin nangar har sun ce tashar rediyon kungiyar isis da ake kira sadad khilafat wato muryar daular islama wacce take yada farfaganda nuna goyon baya ga kungiyar ya daina aiki da takaitattun labarin duniya muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun sake dawo maku da wasu shirye-shiryen namu a madadin sauran abokan aiki na a sashen hausa na muryar amurka ni ibrahim jarmai ke cewa a sha bukukuwan kirsimeti lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.